Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah muna marhaban da sake saduwa da juna a wannan shiri na tambaya mabudin ilimi da ya kunshi amsa tambayoyinku a ɓangarori daban-daban na addinin musulunci kamar yadda kuma ake sauraron amsoshin tambayoyin daga bakin shek aminu ibrahim daurawa kamar yadda aka sani kuma wannan shiri a daidai wannan lokaci muna kawo muku shiri na musamman dangane da abin da ya shafi watan ramadan ne alfarma akara mukalla a madadin masu sauraro muna farawa da muka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to idan ana biye da mu dai a shirin da ya gabata malam ya somo mana bayani a game da matsalar ganin wata insha Allah a yau kuma za mu ɗora ne daga inda muka kwana a shirin da ya gabata a karamukallah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka marasa iyaka bisa shugabanmu cikamakin annabawa shugaban manzanni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. A shirinmu da ya gabata muna bayani akan ganin wata, yaya ake tabbatar da wata Ramadana. Mun ce hanya biyu ce kaɗai babu ta uku. Hanya ta farko shine ganin jaririn watan Ramadana. kamar da Allah ta'ala ya faɗa fa man shahida minkum shahara falyasumhu wanda duk ya halarci wannan wata daga cikin ku wato rayuwarsa ta kai cikin watan Ramadana to ya azumce shi in mun fassara shahida da halarta ko mun fassara shahida da gani da kuma hadisin Abdullahi dan Umar da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a hadisin Bukhari da Muslim kenan in kun ganshi ku yi azumi in kun ganshi ku sauke idan ko ya ɓuya a gare ku to ku kaddara shi da kuma wani hadisin daga gare shi da yake cewa wata kwana ashirin ne da tara kada ku yi azumi sai kun gan shi in kuma ya ɓoye muku wato aka yi hazo ko aka yi hadari ko aka yi ƙura ya zama ku gan shi ba to ku cike sha'abana ya zamo talatin wannan kuma duk ana ginawa ne akan gani na ido wanda mun yi bayani a baya cewa ganin nan zai zama hanya uku ko mutum ɗaya rak ya gani ko mutane biyu su gani ko jama'a da yawa su gani hmm. wanda mun yi bayani cewa idan mutum ɗaya amintacce wanda ya cika sharaɗin nan guda goma da muka faɗa na adalci ya zamo almuslim al'aqil albalik as-salim min al-fiski wa min al-awsaf al-khasisa wa ma yashillu bil sannan ya zamo ba kazi ba ba muttaham bil kazi ba ba kuma fasik ba ba mubtadi ba ba al hal wal ayn ba to muka ce wanda ya cika sharuɗin nan guda goma wanda mun yi bayanin su a baya to in ya ga wata wasu malamai sun ce shi kadai ma in ya ga wata za a iya ɗauka masu wannan fahimta akwai malam abu hanifa da malam imamu shafi'i da kuma malaman zahiriya da malam ibn munzir duk suna da wannan ra'ayi wanda imamu na maliku da al'imamu Lais bin sa'ad da malam auza'i da malam sauri da wata magana kuma ta imamu shafi'i sun ce lalle waɗanda za su ga wata a gamsu sai sun zama mutum biyu ko mutum biyu nan su zamo adilai saboda haka shaida mafi yawa alkur'ani ka ga Allah yana sa biyu biyu wasu ta shahidai shahidaini min rijalikum wa shidu zawai adalin za ka Allah yana cewa a sa shaidu biyu biyu biyu suka ce to wancan akan maganan kuɗi kenan da maganan aure da sauransu to haka nan ma ko ina ma shaidu biyu za a dinga sawa musamman irin wannan guri da ya shafi ibada mai girma irin wannan saboda haka su masu wannan ra'ayin kenan idan kuma jama'a ce mai yawa ta ga wata ɗin, to ba maganin kuma bincike akan adalcinsu domin yawa ya isa a da ta masu yawa musamman kuma idan suka zama ba a layi ɗaya ko a ɓangare ɗaya ko a tsida ɗaya ko manufa ɗaya ba dan ka haɗa ko baki suka haɗa da kake don mu faɗa mu ce mun gani in hmm. haka ga mutane daban-daban daga ƙabilu daban-daban daga ƙungiyoyi daban-daban daga jama'a daban-daban daga yanki daban-daban bayan da za ka iya ta waɗannan kashe duk haɗa baki suka yi don su cuci addinin Allah to yanzu waɗannan sun haɗa baki su cuci addinin Allah to wa zai taimake shi saboda haka kuma Allah ya ce zai kare addininsa to masu cewa mutum ɗaya in ya gani za a iya yarda da ganinsa in dai adali ne sun kafa hujja da hadisin abu dauda wanda ya roto shi da sanadi ingantacce daga abdullahi dan umar yana cewa tara an nasul hilala fara'aituhu fa akhbartu rasulullah fa sama wa amara nasa bi siyamihi yace mutane sun tafi neman wata sai ni Allah ya sa na ganshi na bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labari na ganshi ya dau azumi kuma ya umarci mutane da su dauki azumi to wasu kan ce to in mata ne ba suka ga watan da hmm. su ma mata za a yi musu irin sharaɗin da aka sa a wajen bashi cewa namiji ɗaya da mace biyu ko ko mace ɗaya ko mata da yawa ne kaɗai suka gani ba namiji ko ɗaya za a iya yadda da ganin su aka ce kwarai kuwa a wannan babin da mace da namiji duk ɗaya suke hmm. don magana ce da mata dai adalci da mutunci kamar yadda aka tabbatar da haka ce ta tafai ingantattu na fituhu na musulunci. To idan mutum ɗaya ya ga wata tunda mun ce akwai malaman da ba su yadda da ɗaukan azumi don ganin mutum ɗaya ba ko da ku shiga kowa kirki a ƙasar ko a garin ko a jihar ko a yankin. Hmm. To shi ya ga wata yana da tabbas. Ya zo ya ba da labari aka kushe shi to ya zai yi. Shi ne muka ce malamai sun yi maganganu guda uku gane ga shi. Na farko akwai waɗanda suke ganin ya azuminsa na Ramadana kuma in ya ga shawwal ma shi kaɗai ya sauke. amma wannan duk zai yi a ɓoye domin kai ta da fitina a ce wane yana azumin shi kaɗai yana sauke wasu shi kaɗai. Mm. sai ya ɗauka a ɓoye sauke a ɓoye domin kabarinsa dama daban kuma shi kaɗai za a ba tambaya lahira shi kuma yana da tabbas yana da yaƙini akan abin da ya gani to amma jama'a sun ki gasgata shi mm. to sai ya aiki da abin da ya gani din amma ya asirrance waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai wata magana daga al'imamu shafi'i da wata magana daga imamu ahmad da wata magana daga mala ibn hazami sun kafa hujja da faman shahida in kuma shahara fal yasbuhu hmm. to shi Allah ya sa ya gani sai ya amfani da ganinsa hmm. malamai na biyu suka ce zai iya daukan azumi din da ganinsa amma ba zai sauke ba sai tare da mutane hmm. wato za a iya yadda ya dau azumi shi tun da ya gani amma ko ba zai ce ni kadai na ga watan ramadana kuma ni kadai na ga watan shawwala ba kaga sai a fara shakka da shi ya za ka dinga ganin wata kai kadai bayan ba kai kadai kake rayuwa a garin ko a ƙasa ko a jihar ko a yankin ba kuma ba kai kadai ka kowa lafiya ido ba kama ka ce kai kadai kake ta gani to sai in ya ce shi kadai kuma ya ga shawwal to nan ba zai yi ba hmm. za da iya barinsa ya ɗauka din, amma wajen saukewa sai dai ya sauke tare da jama'a wannan shine mazhabar malam Abu Hanifa da mazhabar malam Imam Malik da wata shahararriyar magana daga Imam Ahmad wato ya samu goyon baya na malamai guda uku akan wannan ra'ayi sannan na uku suka ce ba zai yi amfani da ganin ba wajen ɗauka ko ba zai yi amfani da ganin ba wajen saukewa hmm. da za a kaddara shi kaɗai ya ga wata to ba zai ɗauka ba sai jama'a sun gani su ma haka nan shi kaɗai ya gani ba zai sauke ba sai jama'a sun gani masu wannan ra'ayi akwai wata ruwaya ɗin daga imam ahmad wanda kuma wannan ra'ayi shine abin da shekul islam ya zaɓa daga cikin saɓanin malamai ce domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a hadisin abu dauda wanda ya zo da sanadi ingantacce cewa azuminku ranar da mutane suke yin azumi sauke azuminku ranar da mutane suke saukewa layyarku ranar da mutane suke layya ka kama wannan bai ba mutum dama ya dinga yin abu shi kadai ba kadai ba ya kamata ya kasance tare da jama'a kamar da jawabi ya gabata mm. to idan aka sami sabanin malamai dangane ga cika shi sha'abana talatin mun ce rana ishirin da tara daren talatin kenan mm. wannan washe garin zai iya zama ɗaya ga ramadana ko talatin ga sha'abana mm. tunda ba tabbas in an ga wata kaga ya zama ɗaya ga ramadana in ba a ga wata ba kaga ya zamo talatin ga sha'abana hmm. to wannan rana ana kiranta yau mu shakki da haka aka samu maganganun malamai guda hudu akan me ya kamata a yi a wannan rana ga shi magariba ta yi ba mu ga wata ba ko mu samu labarin an ga wata ba hmm. kuma zai iya yiwa a wani gari kusa da mu sun gani hmm. amma labari bai zo mana ba gashi har muna so mu kwanta bacci in ka kwanta bacci ba kai niyya ba aka wayi gari ramadana kaga an tsere maka baka ɗauko niyya ba hmm. in kuma ka ɗauka kuma zai iya ba ramadanin ba ne hmm. to saboda haka sai aka samu maganganun malamai guda hudu don zane ga abin da ya kamata a yi a wannan rana wasu malamai suka ce kai dai ba za ka ɗau azumi ba la na farilla wala na nafila hmm. wato ba za ka yi niyyar yin azumin farilla a wannan rana ba ba za ka yi azumin nafila a wannan rana ba masu wannan ra'ayi sun kafa hujjoji da abubuwa guda hudu na farko hadisin abdullahi dan umar wanda imam bukhari ya rawaito da muslim cewa wata kwana 29 kada ku azumi sai kun ganshi idan ya ɓoye muku ku cika shi a bana 30 haka suka ce sai dai a tashi kawai ba a azumi sannan na biyu hadisin abin hurairata wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ɗayan ku ya gabaci ramadana da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu sai dai idan wani azumi ne da mutum ya saba yi sai ya azumce shi hujjarsu ta uku hadisin Ammar bin Yasir asar ne daga gare shi yake cewa wanda ya azumin ranar da ake kokwanto a cikinsa hakika ya saba wa baban alkasi wanda mana abu dauda da turmuzi da rasa'i da ibn maja suka rawaito wannan hadisi da sanadi ingantacci sannan na hudu yin azumi wato a ranar da ake shakka da nufin wa yaɗi, wato ka raba kafa kenan hmm. in ramadana ne kayi daya in ba ramadana bane kayi nafila hmm. to wannan shishige ne a cikin addini ko manzo Allah ce masu shishige a addini sun halaka malamai na biyu suka ce wajibi ne mutum ya ɗau azumi a wannan rana a matsayin cewa wannan rana ce ta ramadana wato tunda ba a ga wata ba to wajibi ka ɗau azumi da niyyar ramadana ne hmm. in ta bayar ba ramadanin bane kaga ka sha amma in ta bayyana ramadana ne baka yi niyya ba ka ka shiga matsala to su masu wannan ra'ayi akwai mazhabar Ahmad bin Hanbal kuma daga cikin sahabbai ma akwai Sayyidina Ali da Nana Aisha da Abdullahi dan Umar da wasu daga cikin salaf suna kafa hujja da wannan na farko sun kafa hujja da abubuwa guda hudu na farko hadisin Abdullahi dan Umar shine jagaba a cikin hujjojin wato wannan magana cewa idan ranar talatin ta zo ga sha'abana wato daren talatin kenan hmm. sai aka samu hadari ko ƙura ko hazo ko gajimare ya rufe sama to sai ya wayi gari yana azumi haka abdullahi dan umar yake suka ce ibnu umar ai shi ya rawaito mana hadisin fa in gumma alaikum idan aka wato rufe muku daren wannan da duhu to ku cika shi abana talatin to shi ba cika shi abana talatin din sai waye gari ɗaya ga ramadan hmm. to kuma sun ce ma'ana ma fa in gumma alaikum fa lahu faƙaduru da hudu da yana nufin a ƙuntata shi a bana ya zamo 29 sai a wayi gari ɗaya ga watan wato ramadana shine ma'anan faƙaduru lahu to sun sake kafa hujja kuma da cewa ai shi ma'anan ma fa in gumma alaikum faqadru lahu wato wannan a lokacin duhu ne in gari yana haske ba ga wata ba kaga kenan ya nuna cewa gobe ɗaya ne amma inda duhu a daren shi ne aka ce ai a takura shi dan ya zama cewa shi ne 29 hmm. to haka dai suka yi ta tawile-tawile iri-iri da ke kare wannan magana malamai na uku suka ce mutane kawai za su bi shugaba ne idan ƙasar ana da shugaba na musulmi to shi zai yanke abin da za a yi so da haka idan an ga wata an ji an gaya masa ya gamsu sai jama'a su tashi da azumi domin dama dole abu da shugabanci kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-fitru nas wal adha yawma wato sauke azumi ranar da mutane suke saukewa ne haka ranar layya ranar da mutane suke layya ka buddan dazan jama'a tafi tare da kai maimakon kai naka kai kaɗai sannan masu ƙauli na hudu suka ce kai dai kai azumin wannan rana kawai a matsayin na nafula ka tashi da nafula sai ta ah, ai kuma hadisin Ammar ya zo wanda ya azumin ranar shakka ya saba ban alƙasi hmm. da suka ce to kana iya yin ihtiyadi to ihtiyadi kuma ai duk biyun bai yi ba ma'anar ihtiyadi shine kai niyya cewa in Ramadana ne to kayi ɗaya in ba ramada ba ne kayi nafila to kuma da an samu shakka a cikin niyya ai aiki ya rushe saboda haka ci waɗannan maganganu guda hudu kaulin da ya fi rinjaye shine na farko shine kada mutum ya tashi da azumin nafila ko farilla a ranar shakka kun ta bayyana ramadan ne sai mu rama ɗaya tun da mun riga mun ci abinci to a nan ma ɗin malamai suka ce to shikenan yanzu idan mutum bai ɗau azumin ba sai kuma da safe sai aka wayi gari aka ce ai ramadana ne to ya za a yi wani ya riga ci abinci wani bai ci abinci ba wani ya yi niyan nafila wani bai niyya ba to yaya za mu kasance idan aka wayi gari ba ma azumi sai labari ya zo mana daga baya cewa wannan rana ɗin ramadana ce me ya mafita to a nan kasan malamai da bincike Allah ya saka musu da alheri ba sa barin ko ta kwana duk wata kofa da kowane loko ka samu rikici to in ka samu malamai za su warware maka abin da za ka yi a wannan rana suka hmm. ce to mutumin da ya tashi a wannan rana bai ɗauki azumi ba so kuma ta bayyana cewa wannan rana ɗin wato ramadana ce to idan mutumin ya riga shi ya shiga cikin mazhabaccen mai cewa a tashi da azumin ramadana ɗin hmm. da niyyar ramadana ne an yi ɗaya hmm. suka ce to idan mutum ya ɗauki wannan mazhabar ya tashi da ramadanan da ƙarfin zuciyarsa cewa shi kawai yana jin ramadana ne sai kuma ta bayyana ramadan din ne to shi kenan azumin sa yayi ba sai ya sake wani abu ba wannan shine mazhabar imam ahmad bin hanbal dangane ga wanda ya wayi gari ranar shakka ta tabbata ramadan ne alhalin ya riga ya ɗauko azumin da niyyar ramadan a ransa kaga ya sha kenan wannan mm. wanda kuwa ya riga ya yi wannan azumin da niyyar ta ɗau'i hmm. wato shi tun da ba a ga wata ba ne kwan a tashi haka kawai sai ya niyyar yin azumin nafula? Hmm. ya ɗauko azumin nafula sai aka wayi gari kuma ranar azumin farilla ce hmm. ko kuma ya yi da niyyar nan da muka faɗa cewa in ramadana ne na yi ɗaya in ba ramadana ba ne na ke yi to wasu yau malamai sun tafi akan cewa wannan azumin bai yi nafulan ba bai yi farilan ba saboda haka don wajibi ne ya kwana da niyya guda ɗaya kuma yanke niyyar a ransa saboda haka suka ce wannan kawai abin da zai yi sai ya sake azumin wato sai ya rama wannan azumin yanzu ba na nafilar ba farilla tunda bai jazaman niyya ba hmm. mala abu hanifa da shi ya ce a'a shi ai kawai shi kenan wannan azumin ya yi a matsayin na ramadana domin shi a gurinsa in dai baka ci komai ba in ka ɗau niyya da ranar mata yi hmm. na uku wanda ya wayi gari bai niyyar azumi ba ya tashi da niyyar baya azumi amma bai ci komai ba bai sha komai ba sai labari ya zo masa cewa ai yau ramadana ɗaya ga wata ɗaya ga wata hmm. to ya zai yi to imala imamu shafi'i ya ce ai kawai sai ya ci gaba da azuminsa wato ya ɗauki niyyar daga nan take tunda bai ci koyo bai sha komai ba hmm. tunda shi a mazhabarsa babu sharaɗin ma sai ka kwana da niyya in dai baka ci koyo baka sha komai ba hmm. za ka iya ɗaukar azumi matukar rana ba ta yi zawali ba ba na azhar ba ta yi ba hmm. to malam al shafi'i yana ga ka kame bakinka ma'anan kame baki shine kaka ci komai domin alfarmar ramadana in ya so bayan sallah sai ka rama guda ɗaya domin baka riga ka kwana da niyya ba shi ko malam abu hanifa ya ce a'a dama mun san mazhabarsa shi ko ba a kwana da niyya ba ana iya ɗaukanta da rana mutuƙa ba a ci an sha ba hmm. da haka yace azumin sa yayi sai ya ɗau niyya daga nan matukar azhar ba ta yi ba hmm. sai kawai ci gaba da niyya ba sai ya rama wannan azumin ba hmm. to sannan na hudu wanda ya bayi gari shi ya maci ya sha ya yi nak sai kuma aka tabbatar cewa ramadana ne to kaga dama ai dole ne dama wannan hudun da aka kasa haka dama ya kamata mutane su waye gari wanda ya tashi da nafila da wanda ya tashi da farilla da wanda ya tashi bai ci komai ba da wanda ya tashi bayan ya ci ya sha dukkanin su hudun sai labari ya zo musu yau daya ga watan ramadana to shi ne ake faɗar abin da malamai suka yi musu hadi da bincikensu domin a ba kowanne daga cikinsu mafita to shi na ƙarshe ɗin nan dama shi ba magana azumi na farko dai bai yi niyya ba na biyu ya riga ya ci ya sha sai kuma ta bayyana ramadana ne to wannan sai ya rike bakinsa kai ya ci komai idan aka gama azumi kaga ya sha guda ɗaya kenan mm. amma da kuskure saboda haka sai ya rama azumi guda ɗaya mm. to wannan shine abin da malamai suka fitar ko suka yi hadi ko suka samo mafita ga mutumin da ya wayi gari ɗaya ga ramadana kuma labari bai zo masa ba ya ka samu kansa ɗaya daga cikin hudun nan to ga abin da zai yi nan wanda malamai suka gaya masa. Wasu aka kamar in maka ƙasa kamar najeriya da take da jagoranci ake sanar da ganin watan ko kuma ajiyewa a hukumance idan ya zama na kamar yau ashirin da tara ga watan sha'aban amma kuma ko ina a najeriya ba a ga wata ba sai aka gani a wata kasar ko makocin najeriya ko ta nesa amma dai kasar musulmi shin a iya yin aiki da wannan gani na waccan kasar ko ko sai lalle an gani a nan a najeriya to wannan matsala ce da malamai suka kalle ta ta ɓangarori guda uku wanda shi ake kira ikhtilafil mafali wato sabanin mahudar wata an yi maganganu guda uku idan mutanen wani gari suka ga wata sauran garuruwa yaya za su yi wasu malamai suka ce idan mutanen wani gari suka ga wata to kowa sai ɗau azumi kowa kawai ɗau azumi duk wanda labari ya je masa gari kaza sun ga wata mutukar yana cikin shashin da za su iya ɗaukar azumi ma'ana ba cikin mutanen da gari ya riga ya waye da lokacin da wani gurin dare ya yi to wani garin kuma gari ya waye mm. to kaga kai da zaka shiga dare ka dau azumi wani gari ya waye masa gobe ai kaga shi baya cikin tsarin ka shi ma nasa yana zuwa daban mm. saboda ka duk wanda suke cikin yanayin dare gaba ɗayansu waɗanda labari zai iya isho musu kafin alfijir ya keto ko da da minti ɗaya ne mm. labarin ya je musu musamman yanzu da ake da kayan sadarwa to wajibi ne dukkanin su su ɗauki azumi wannan shi ne. kauli na farko na malamai suka ce babu maganan wani istilafin makali wanda wannan shi ne abin dogaro a cikin mazhaban malam Abu Hanifa da mazhaban Imam Malik da wani shashi na malaman Shafi'awa da kuma mashahuriyar magana a wajen wato Hanabila duk suna da wannan ra'ayi na cewa in dai labari zai iya kai wa mutane ko ina suke a duniya waɗanda za su iya samun labarin kuma yanayinsu yana cikin dare mm. wanda za su iya ɗaukan azumi kafin nan da sakan ɗaya alfijir ɗin gobe ya fito hmm. to kawai su ɗau azumi gaba baki ɗayansu to wannan shine suka kafa hujja da magana a nan alaihi salama wanda bai ware wani gari ko ta ƙasa ko ta al'umma ba ya ce kawai izara aitu muhu fasumu in kun gan shi dukanku hmm. to ku yi azumi dukanku hmm. suka ce wannan shine hujjarsu malamai ne suka ce a'a kowane gari ganinsa zai yi ko da ku suna ƙarƙashin ƙasa ɗaya kowane gari zai amfani da ganin sani wato in an ɗauki mazahabar waɗannan malaman su a gurinsu da kano da sakkwato da katsina da maiduguri da sauran garuruwa da muke da su su lagos ina ne ko ina za su yi amfani da iya Ko kowane sarki ya gani aka gaya masa an gani tunda ba su suke gani masarakuna gani ake ake gaya musu su kuma matsayinsu na jagorori sai su sanar to mutukar an gani an sanar to iya wannan shatin jihar su kadai ne azumi ya hau kansu amma jihar su makociya ba ta cikin wannan ganin nasu sai in su sun gani yawa sai su ma sun gani hmm. to wannan shine mazhaba ta biyu wanda shine wato ibnu munzir rawato daga ikramata da malam qasim da malam salim da malam ishaqa hmm. dalilin su shine hadisin kurayb shi kurayb din nan bawa ne abdullahi dan abbas ya siye yan tashi yake cewa na zo shan sai watan ramadana ya tsaya ina shan sai na ga wata a daren juma'a sai na zo madina a ƙarshen wata sai abdullahi dan abbas ya tambaye ni sannan ya ambaci ganin wata yake yaushe kuka ga wata sai na ce masa mu mun ganshi ne a daren juma'a sai ce kai ka gan shi a daren juma'a na ce kwarai mutane ma sun gani kuma sun yi azumi auya ma ya dau azumi sai ce amma mu mun ganshi ne a daren asabar ko kuma kun gan shi a daren juma'a kaga an samu bambancin kwana ɗaya sai ce in ba za mu gushe ba muna yin azumi har sai mun cika kwana talatin ko kuma mu gan shi sai ce ba za ka yi amfani ka wadatu da ganin da mu'awiya ya yi ba da azumin da ya ɗauka sai ce a'a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni kaga kenan fahimta Abdullahi dan Abbas cewa kowane gari su amfani da ganin su tare da tsakanin Sham da Madina kaga kowace wato yanki ne mai zaman kansa kuma gashi makotan juna ne to sannan na ƙarshe shine waɗanda suke ganin ya ba gari guda kamar Najeriya gaba ɗaya tunda ƙasa guda ce ƙarƙashin shugabanci ɗaya hmm. mu yi amfani da ganin shugabanmu guda ɗaya ko mu yi amfani da umarnin shugabanmu gaba ɗaya idan an ga wata an tabbatar hmm. wato dama kowace sarki yana da majalisa ta malamai ko malamai da sun shafi dukkan bangarori na malamai to an gani an tabbatar an gaya musu sun tabbatar sun gaya wa sarki ya ba da umarni wajibi ne duk wanda yake karkashin shugabancin shugabancinsa a ƙasar ya ɗauka wanda wannan yanzu shi aka fi amfani da shi a duniya. Na'am, to Allah ya saka da alkhairi amin. Masu yau ma dai a nan zamu dakata a wannan shiri na tambaya mabudin ilimi da ya kasance na musamman dangane da al'amarin da ya shafi wata Ramadan inda malam yi mana bayani a game da mas'alar ganin wata a nan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ya saba kawo muku shirin da mai daukar nauyin kawo muku shi alhaji kabiru sani kwangila ya kasai allah ya saka masa da alkhairi amin da kuma abokan aikin da suke tallafawa domin samun nasarar gabatar da shirin hadith ja'far mu da rike cewa assalamu alaikum wa rahmatullah الصبر الشفاة والقرآن